الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا بارك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin da aka masa suna da malaminmu Sheikh Mahmud Abubakar Gumi alaihi rahmatullahi ta'ala wanda kuma yake a cikin wannan unguwa tamu mai albarka unguwar Mariri yake a ƙarƙashin ƙaramar hukumar kumbutso jihar Kano a Najeriya yau muna sha ɗaya da watan Ramadan hijiran manzo annabi sallallahu Alaihi wasallam bakwai. wanda kuma shi ne mace na ashirin da takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da da ashirin shida miladiya. A ina neman wato gafara 'yan uwa cewa babban malaminmu ya yi tafiya malin sunusi Allah maɗaukakin sarki ya dawo da shi lafiya. don haka yake ba da uduri kuma ya nemi cewa in zo in gabatar da abin da isa waka don ni ɗalibi ne kuma ɗalibinsa ne don haka yan uwa sai a yi hakuri da abin da za a yi ko ba mu isa mu shiga fage irin na su malam ba tabbas malam ba shi da sa'a kala maɗaukakin sarki ya karɓa daga gare shi malam ya ce ana cikin suratul zukuru an cike ƙarƙashin aya ta goma sha tara inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa da'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inasa a shahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun za mu tashi farkon aya ta ashirin a cikin wannan sura mai albarka Allah maɗaukakin sarki yake cewa mara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 مبصرون أن آتيناه كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا madaukakin sarki yake cewa wa lausha law sha ma abadnahu bayan zancen da ya gabata na faɗin su cewa wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inasa ashhadu khalqahum tatuktabu shahadatuhum wa yus'alun sai suka ce lausha sha inda wanda ake kiransa da ar shine Allah subhanahu wata'ala ya so ya nufata ma abadnahu wai da ba su bautawa waɗannan mala'iku da suka fuskanta su da siffa ta mace ba وقالوا لو شاء الرحمن ma عبدناهما ما لهم بذلك من علم Allah maɗaukakin sarki ce ba su da ilimi ko masaniya a kan haka abin nufi ba su da hujja ko dalilin da ya sa za su tabbatar da wannan magana ta cewa walau sha'ar rahmanu ma abadinahu ma lahum bi zalika min ilmin inhum illa yakhrusuna Ba ce babu abin da suke faɗa sai abin da yake na ƙarya abin da yake ba matabbaci ba inhum illa yakhrusuna sannan Allah madaukakin sarki yake cewa am hum kitaban shin mun ba su alƙur'ani ne ko mun ba su littafi ne ko mun gaya musu wata hujja wacce take tabbatar musu da abin da suka faɗa kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a aya da ta zo kafin wannan aya a shahidu khalqahum da tuktabu shahadatuhum wa yus'alun to haka nan wannan ma am hum kitaba min qablihi kafin shi ahum bihi mustamsikuna wato suka kasance da shi shi abinda wato ake tambayar su shin an ba su littafin ne har ya kasance suna yin masu ruko da shi mustamsikin Allah maɗaukakin sarki yace ce qalu a a al'amarin ba haka yake ba abinda suka faɗa inna wajadna aba ana ala ummatin ai abin da muka tarar da wato iyayenmu ala ummatin a bisa ga wani tafarki na addini ko hanya ko ɗariƙa wa inna ala asarihim juna. don haka mu a bisa bin tafarkin su na wanda yake a matsayin abin da suke fahimta na shirya to mu masu bin su ne akan haka wannan shine tazamar ayoyin da Allah ya karanta mana a yanzu kadin Allah madaukakin sarki walau sha wa qalu law sha ar-rahmanu ma abadnahum ana magana ne dangane da wato mushrikai da suke yin istihza'i wato suke faɗin maganganu waɗanda ba tabbatattu ba sannan kuma suke jefa su bisa ga tafarki ko janibin Allah subhanahu wata'ala sai zai kasance suna cewa lausha ar-rahmanu mutum ya aikata aiki kuma sai yake ganin kamar idan Allah maɗaukakin sarki da ya ba shi dama yake aikata da abin da ya aikata musamman mara kyau sai ya tunanin Ai tamkar wannan abun abu ne wanda Allah yarda da shi kasantuwar aiki ko kasantuwar ɗan adam Allah maɗaukakin sarki ya ba shi dama yana aikata wani aiki wannan aikin kuma mara kyau ne ba shi ke nuna wannan aikin an yarda da shi ko cewa Allah ya san mutum ya aikata ba ina fatan muna da duk abin da ɗan adam yake aikatawa mai kyau ko mara kyau musamman mara kyau to idan zai kafa hujja a matsayin ai Allah madaukake sarki yana ji yana kallo ya ba shi dama har ya aikata wannan abu na haka wannan abu tabbatacce ne wannan ba hujja bace ba dan haka shine fadin su wa qalu law sha'a ar-rahmanu ma abadnahu wai ba ba dan Allah madaukake sarki ya so ba da ya sanya wani abu tsakankaninmu da su na katanga da za su kasance waɗanda ba za mu bauta musu wasu kuma amma Allah subhanahu wata'ala bai sanya haka ba Da haka su suke ganin kamar ai Allah maɗaukakin sarki ya yarda da su akan wannan aiki ko tafarki da suke kai idan ba manta ba da za su kusanta wato mala'ikun Allah maɗaukakin sarki da suka jingina masa an kasance suna tunanin cewa su halittu ne na wato na mata wanda suke haɗa bauta Allah madaukakin sarki ta gumaka wanda a gurinsu waɗannan gumaka suna da siffa ta mace don haka sai suka ba mala'iku siffa ta mace amma bisa ga tunanin cewa su a gurinsu siffa ta mace ta fi siffa ta ɗan adam kamar yadda waɗansu malaman tafsiri suka faɗa shi suke ganin da su siffanta mala'ikun Allah subhanahu wa da kasantuwarsu ta siffa ta ta mala'iku ko kuma ma ta ɗan ta ɗan adam wanda yake ba na mace ba kamar tawaya ne ba su san cewa kuma abin da suka siffanta su ko suka jingina musu shine tawayar ba don haka a nan gurin suna ganin cewa Allah maɗaukakin sarki ya yarda da su bisa ga wannan tafarkin aiki da suke yi amma ƙarƙashin haka sun faɗa waɗansu kurakurai kamar guda kuɗa haka abu na farko ta yadda suke ganin cewa Allah maɗaukakin sarki ya fifita wato ko ya ɗaukaka ko ya zaɓi wato mata a ta maza wannan kuma fahimta ce ta kuskure abu na biyu wato da suka riƙe su a matsayin bauta suke bauta wa mala'ikun har suke cewa wa kalu sha arrahmanu ma abadinahu abu na uku wanda zai iya kasancewa kusan shine na farko Sun sanya wa Allah maɗaukakin sarki wato yana da ɗa kuma Allah maɗaukakin sarki ba shi da ɗa subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka daga kasantuwar shi wanda yake ya haifa bai haifa ba ko ba haife shi ba subhanahu wa ta'ala abu na hudu cikin kurakwai da suka fada a kai shi ne wato kafa hujjar bayanin da iga bata da suke ganin sun kaddar cewa ai Allah madaukakin sarki shine iso har suka bauta musu saboda haka su ba ababen akama da laifi bane ba sai Allah madaukakin sarki ya musu wato shagube ko kuma ya musu inkari bisa ga wannan wato matsaya ta su Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin suratul nahl wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudallaha Allah maɗaukakin sarki hakika ya aika a kan dukkanin al'umma cewa su bauta wa Allah shi shi kadai kada su tunanin wai bauta musu ɗin da suke Allah maɗaukakin sarki ya so ya ba su dama a'a tin tale tale dama can Allah subhanahu wata'ala bai yadda a haɗa shi da bauta da wani ba haka dukkanin al'ummomi da suka zo kafin su Allah maɗaukakin sarki ya yi musu gargaɗi cewa kada su bauta wa kowa sai shi shi kadai ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت dan haka haka nan Allah madaukakin sarki yake labarta mana a cikin da wannan sura da muke ciki aya ta 45 da yake cewa wasalhum man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihata yu'badun dan haka dai yan uwa mu sani cewa lalle Allah subhanahu wata'ala tun farko ya aiko manzanni ga baki ɗaya bisa ta farki kwaya ɗaya shine farki kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala babu wani wanda zai bauta wa wani Allah subhanahu wa ta'ala ya zama ce kuma an tabbatar da shi akan haka dan haka faɗin Allah maɗaukacin sarki ihun illa ya suna wato babu abin da suke riyawa ko suke tunani a kai sai ƙaryarki da maganganu da wato faɗin ko kuma aikata abin da Allah maɗaukakin sarki bai musu wato umarni da su aikata shi ba kamar yadda imamu mujahid yake fasa wannan faɗin Allah subhanahu wa inhum illa yakhrusun sannan da Allah maɗaukakin sarki ce am atainahum kitaban min qablihi fa hum bihi mustamsikun wannan yayi kama da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa am anzalna alaihim sultana wa huwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun a cikin suratul zumar aya ta 35 am anzalna alaihim sultanan shin ko mun saukar a gare su ne na wata hujja da yake magana akan abin da suke aikatawa fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun wannan al'amari ba haka yake ba haka nan Allah madaukakin sarki da yake cewa am atainahum kitaban min qablihi waje bihi mustamsikun ana قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون wannan kalma ta cewa umma malamai suka ɗan yi bayani a kai dangane da me ake nufi da kalmar umma a cikin wannan aya har suka haka wato maganganun malam afwal maganganun larabawa da mawaƙa na larabawa ne ake nufi da kamar al'umma akwai wanda ake kiransa Ali bin Zaidin kamar yadda Imam Tabari ya fito a cikin tafsirin sa cewa wannan kalma tana ta zo da ma'anar ni'ima ne wato tana nufin sun kamar da yake cewa summa ba'da al-falahi wal mulki wal ummati wa rafuhum hunaka al-quburu a wannan zance na adi bin zaid yana nuna cewa al'umma tana nufin ni'ima duk da cewa kamar waɗanda suka fassara ta da wannan fassara sun tafi akan cewa kalmar wa inna wajena aba ana ala ummatin waɗansu suka karanta ta ala immatin da kasara idan kai mata kasara shine za ta baka ma'anar ni'ima na biyu shine wanda ake kiransa da qais bin al yake cewa kunna ala ummati aba'ina mun kasance a bisa farkin ko hanyar ko addinin wato iyayenmu wa ya al al'afaru bil awwali ne zuwa kuwa zai yi wato koyi ne da na farko a nan gurin tana nufin wato addini na uku shine wani mawaki da yake cewa wa hal yasawi zu ummatin wa kafur shin zai taɓa daidai tsakanin wanda yake da addini da wanda yake eh, kafirci ko ya kafirce ke su taɓa zama daidai wannan ba ya taɓa zama daidai ba abin nufi tana nufin addini a wannan magana ta shi kasan na ƙarshen su cikin wanda suke magana kan al'umma shine da imamu tsabari ya kai to ah, maganar wani mawaƙi cikin mawaƙan jahiliya waɗanda suke kafin zuwan musulunci wanda ake kiransa annabiratu dabiyan wanda yake ce yake cewa halattu falam atruk li nafsiki ribatan wa hal ya asaman zu ummatin wa huwa fa'i'un wannan annabiratu dabiyani da shi dai ya kasance cikin mawaƙan jahiliya kafin zuwan musulunci amma ya yi wa wato sarakuna a waka da yawa daga cikin irin wakar da ya yi wacce yawaki sarkin da ake kiran Salman yake kusanta shi da cewa alamtar annallaha a tsaka suratan tara kulla malikin duna hayata zabdabu yake cewa fa innaka shamsun wal muluku kawakibu idza tala'ata lam yabdu minhunna kawkabu suka shi da cewa kai sarki ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi wata alama ya ba shi wata sura ya ba shi wata falala wacce kowanne irin sarki yana buƙatar ya samu irin wannan tagomaci wannan kima da daraja da Allah ya baka don duk lokacin da ka fito a matsayinka na sarki inna innaka shamsun to kai rana ce walmuluku muluku kawakibu amma kuma dukkanin sauran sarakuna to tamkar taurari ne ai kana kallon wannan ya kwanta shi da mai cewa bi ya fi su matsayi da kima a cikin sarakuna ba innaka shamsul shamsu muluku kawakibu idan aka yace idan ka fito lam yabdu hunna kawkabu babu kuma wani wanda sa kuma yake tasawa idan haka yana cikin mawaƙan jahiliya shi ma ya kawo waka ko banki. da yake nuna cewa umma tana nufin wato addini shi ne ana yake cewa halattu na rantse alam aturuk na suke ribatan ba zan bar wani wato daidai da wani abu na kokwanto bisa ga kasancewa ta tare da ke ba har da yake fahimci akwai wani abu na kokwanto a bisa ga haka amma sanin cewa wahal ya asaman zu ummatin wa huwa qa'i'un wanda yake ma'abocin addini ne zai kasance yana da laifi alhali bayan ya kasance shi ne yin da'a ne wannan kaɗan kenan daga cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki am atinahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun bal qalu inna wajadna aba ana ala ummatin fa inna ala atharihim muhtaduna sannan Allah maɗaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi lallai yana nuna mana cewa ba kowa ne idan yana kan wani tsari ko wata hanya idan wani abu ya zo masa na gaskiya ya kokari ya ga ya abin da ike wanda ba shine tafarki na kwarai ba Mace da kai suna ganin Allah maɗaukakin sarki da ya turo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan addini ya zo da alƙur'ani suna ganin cewa ba za su bar abin da suke kai na bautar gumaka ba suna ganin cewa sun tarar da iyayensu bisa ga wani tafarki wanda shine kuma ce ganin tafarki na tsira wanda kuma hakan wato ba tsira ba ne ba su bi annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne abin da Allah maɗaukakin sarki yake so daga gare su kuma shi ne zai amfane su ayoyin gaba za su labarta mana yadda Allah maɗaukakin sarki yake kama wato al'umma da azaba da fari da kashe-kashe da sace-sace da dukkanin nau'ika na rashin zaman lafiya idan ba su yi wato a bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ba. wannan a takaice ke na dangane waɗannan ayoyi guda uku wanda malam ya karanto mana ta Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qamilu sha'a rahmanu ma abadnahum malahum bi zalika min na malahum bi zalika min ulum illa yakhrutun am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtaduna ayoyin da za su ƙara mana bayani dangane da waɗannan da suka gabata insha Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala musrafuha إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين نعم وكذلك حسنا كما al'amarin yake ma na min qablika ba mu aiki wani cikin manzanni kafin kai ba ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam min qablika fi qaryatin cikin wata alƙarya min nazirin na daga wanda yake mai gargaɗi illa qala mutrafuha face sai waɗanda suke waɗanda aka yi musu ni'ima a cikinsu manya kenan masu abin duniya a hannu da waɗanda suke da masu mulki a hannunsu illa qala mutarafuha sai sun ce inna wajadna ba ala ummatin mu dai mun tarar da iyayenmu a bisa tafarki ko bisa addini ko bisa ga wata fahimta wacce kuma ba za mu bar ba wa inna ala asarihim muqtaduna hakanan a bisa tafarkinta za mu riƙa bibiyar su muna yin koyi da su Allah madaukakin sarki yace qala awalau ji'tukum bi ahada mimma wajadtum alayhi aba'akum qala annabi sallallahu alaihi wa sallam yace alwayar ibn amir da imam hafsi kenan an da wanda yake yake karantar ruwayar warshu zai cewa i eh, kul awalau itukun. yana nufin warshu kul Allah ne ce da annabi sallam ga ya musu alwar ibn amir da hafsu da ya bi shi kwala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina fata mun fahimta dan haka kuma dukkan in ka ka ga ma'anar ɗaya ce dai ya ce ka gaya musu an ce annabi ya ce dukkaninsu ma'anar su ɗaya dan haka kwala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awalau itukun yanzu shin ban zo muku ba da ahada da abin da yake mafi shari'a mimma wajadtum alaihi aba'akum bisa ga abin da kuka tarar da iyayenku a kai kalu sai suka ce inna bima usaytum bihi kafiruna ai mu dangane da abin da aka saukar muku kamar yasa suka ce aka saukar muku ko aka turo ku da yawa bayan annabi sallallahu alaihi shi kadai ne kuma shi annabawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau yana nuna mana cewa dukkan wanda ya ƙaryata wani annabi ƙwaya ɗaya ko musamman ya ƙaryata ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ƙaryata dukkanin manzani da dukkanin annabawa da haka shi sa da sai ya ci sai suka yi da cewa qalu inna bima usitum bihi ya kun su ce eh, Allah ya labarta mana cewa inna ma. arsilta bihi kai abin da aka aiko ka da shi amma sai suka ba da bayani na mutane ga Mammu da yawa bima usaitu bihi kafirun dan kasancewa dukkan wanda ya ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam to hakika ya ƙaryata dukkanin sauran manzanni dan haka Allah ya ce kun min minhum sai muka kama su da laifin abin da suka aikata wato muka yi musu azaba daga cikin azabar da kasance mutane idan ba su bi tafarkin Allah subhanahu wata'ala ba ba su bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah madaukakin sarki zai iya kama su da abin da ba su yi tunani ba kwari ya zo wato kashe kashe in zo tace tace duk su zo ga baki daya ba yana nufin Allah maɗaukakin sarki lokacin da annabi sallallahu yake raye yake kira ga addinin musulunci cewa iyaka wannan lokaci abin zai tsaya ba a'a bisa ga ma'anar wannan a kowanne zamani a kowanne lokaci idan al'umma ba sa bin tafarkin shi annabi sallallahu alaihi wasallam to lalle za su iya samun kansu irin cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya kama al'ummomin da suka zo a baya da azaba da dukkanin waɗannan dangogi da muka ambata da haka fanta kamuna minhum ka yi duba ka ga cewa kaifa kana aqibatul mukaddibin ya ya al'amarin waɗanda suka suke ƙayyatawa ƙarshen su menene ya faru da su kai kaifa kana aqibatul mukaddibin lallai Allah madaukakin sarki kamar yadda ya zo a cikin tafsirin jalalaini eh, cewa eh, cewa faɗinsa illa eh, ƙala musura kuha ai mutana amuha waɗanda aka yi musu ni'ima a cikinsu amma a nan gurin ana nufin wato almuluku wal jababira wato sarakuna da dukkanin sauran masu ɗagawa cikin tafarkin gudanarwa na mulki wa inna ala atharihim muqtaduna ai bisa ga tafarkin su mu muttabi'una masu bi ne gare su ba za mu bar tafarkin su ba wannan shine abin da kalmar take nufi wa inna ala asarihim muqtaduna a ayoyi da yawa cikin alqur'ani da suke tabbatar da irin wannan ya tabbata cewa kadalika ma atal ladina min qablihim min rasul illa qalu sahirun eh aw majnun dan haka Allah madaukakin sarki yana labarta mana cewa lalle waɗannan mushirikai ba su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma lalle abinda Allah maɗaukakin sarki ya kama waɗanda suka zo kafin su to su ma fa Allah madaukakin sarki zai iya kama su bisa ga tafarkin abin da suka suka aikata waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da tauhidi kaɗai ta Allah subhanahu wata'ala cikin tauhidi kuma akwai abin da yake na ibada da zai biyo baya bayan ka kaɗa ta tauhidi da tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala to kuma akwai akwai wato ibada ita kuma ibada ba ta yiwuwa sai ta bi ta hanyar wanda ka yadda ka bi tauhidin sa shine annabi sallallahu alaihi wa ibada ba ta cika sai ka bi wato hanyar annabi sallallahu alaihi wa abin da ya aikata shi. a yi ka aikata abin da ya ce a bari ka bari wato abin nufi a dunkule idan mutum ya kaɗe ta Allah subhanahu wata'ala da bauta shi shi kaɗai to kuma ana buƙatar mutaba'a cikin ibada ibadar da za ka yi ta dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ina fatan mun fahimta wallahu a'lamu shine abin da waɗannan ayoyi suke magana kai. malam sai Allah ya ce mai وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسولهم فلما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون نعم الله سبحانه وتعالى يكتوى وإذ قال إبراهيم haka كي النبي صلى الله عليه وسلم a tunatar da su abin da annabi Ibrahim alaihi salam yake faɗa ga mahaifinsa da kuma mutanensa. Inna ni bara'un cewa ni na barranta mimma ta'buduna ga abin da kuke bauta kuma bayan Allah. Kullallari ta tsarami sai wanda fa ya kage ni ko ya halicce ni ko ya samar da ni. Sai ya hadin shi ne zai shirya da ni. Waje alaha kalimatan baqiyatan Allah madaukakin sarki ya sanya wannan kalma ko waɗannan kalmomi na tauhidi da Annabi Ibrahim ya tabbatar wato da aka ce waje alaha kalimatan ya sanya ta waye ya sanya ta Allah madaukakin sarki kalimatan baqiyatan ta kasance wato wata kalma ce dawwamammiya baqiyatan a atbihi a bayansa la'allahum yarji'una ko sa hankalta ko sa dawo bal matta'atu ha'ula'i wa aba'ahum bal al'amarin yadda ike matta'atu ha'ula'i waɗannan mushrikai ha'ula'i kenan wa aba'ahum da iyayensu hatta a ja'ahumul haqqu har wato gaskiya ta zo musu wa rasulun mubin da kuma wato manzo wanda yake mabayyani mai musu gargadi a ja'ahumul haqqu lokacin da gaskiyar ta zo musu qalu sai suka ce hada sihrun wannan ai sihiri ne wa inna bihi kafiruna mu dangane da shi masu kafircewa ne ba za mu imani da shi ba waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki yana ba mu labari dangane da bawansa manzansa kuma wanda yake khalilinsa sannan kuma shine shugaban waɗanda suka kasance kan hanya mai karkiya إن إبراهيم كان أمة قانتا لله إيه حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه itabahu wa dahu ila siratin mustaqim lalle waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki ya labarta mana dangane da bayanin Annabi Ibrahim alaihi salam da yake cewa waje alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi lalle Allah madaukakin sarki ya sanya ta ta kasance har abada jimun da'iman abada Allah madaukakin sarki ba za a samu wato an ƙarar da al'umma cewa ba za a kaɗe ta Allah maɗaukakin sarki a ban ba. Duk da sakwarai suke tunanin, duk yadda Amerika take tunanin, wai za ta kawar da musulunci ko musulmai a ban ƙasa. Lallai mu sani mu rika tuna cewa innal ladina kafaru tuquna amwalahum bi yasuddu an sabilillahi wa sayuntiquna thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladina kafaru ila jahannama eh, yuhsharuna. Eh, Lallai Allah madaukakin sarki ya daga ya sanya kalmar tauhidi ta la ilaha illallah za ta ci gaba da wanzuwa abin ƙasa har abadan abadan wannan tauhidi na annabi Ibrahim alaihi salam ba za a ba za a taba samun wani gucewar zamani ko guri da ba za a samu masu karaita shi ba lallai a irin wannan gaba ya kamata mu sani cewa eh, Amerika tana yin amfani da abin da yake propaganda na yada abubuwan da suke marasa kyau ko marasa daɗi a ƙasashen afirka abin da nake nufi shine ka sani ka zama wayayye akan irin kafafen yada labaran da za ka rika bi na bayani na labarin abin da suke bayarwa misali kowane mun sa a zuciyarmu cewa da mun ga labari daga bbc kawai tabbatacce kenan to lallai su suke wa aiki wannan kafa ta bbc wato ba musulunci suke wa aiki ba kafirci suke wa aiki kuma yahudawa da amurka suke yi wa aiki ba za ta taba gani ko kuma mafi yawancin lokuta duk labarin da za ta kawowa musamman anan gida najeriya shine na kashe-kashe na gurare marasa kyau ba za a rika kawo maka labarin wato wani abu na jin daɗi da ɗan afirka yake a ciki ba suna nuna duniya waɗannan mutane ne ba su san kansu ba waɗannan mutane ne waɗanda suke cikin wahala kullum kashe-kashe ake yi ba a hango guraren da ake cikin zaman lafiya wanda kuma wannan shine abin da suke yaɗawa shi yasa lallai idan kana bibiyar labarai ka san wato irin tashoshin da za ka rika saurara ko kuma idan ka saurare su ka ƙara bibiyar waɗansu ka ji me suka ce akan wannan labari da suka bayar wanda kuma yake nuna maka anan cikin gida Najeriya lallai musulmai sai mun tashi a tsaye ɗan arewa sai mun tashi a tsaye ina ƙara maimaita irin waɗannan kalmomi a irin waɗannan gurare mabambanta wallahi tallahi ina ji mana tsoron musulmai a najeriya kuma 'yan arewa su samu kanmu a irin yanayin da mutanen kamaru musulmai na arewa suka samu kansu akwai tashin hankali me yasa nake faɗan irin wannan eh, in banda cin kashi misali bai kamata a ce wai ga magana ana ta faɗa akan misali shugaban zaɓe na a sauke shi ko kaza ko kaza saboda shi ne fa wanda ya rubuta wa Amerika takarda wasiƙa cewa ana kasa kiristoci a Najeriya shi wannan shugaban INEC ɗaya yanzu kaga kenan shi ne idan ya wani sojojin Amerika zuwa Najeriya wanda yanzu suna nan suna nan a Maiduguri kuma wallahi sai shigo kenan Allah ne kaɗai san san da za su fita kuma me za su yi Allah ne kaɗai san me za su yi don haka idan za ka tsarkake zuciyarka ka tsarkake su su sani cewa mu muna so ne wuta akan musulunci abin da yake so mun jawo hankalin mu a wannan gaba ne. a nan gurin da kake tunani da maganar da za ka faɗa ko kake ko mutane suke zuwa nan gurin ana sanar da su ana kallon su a cikin jami'an tsan da suka zo daga American akwai cin mai zaman kanshi na bincike ne na sirri na ƙarƙashin ƙasa kuma suna da cin mai zaman kanshi wanda kuma suke bibiyar ma'adanai na ƙarƙashin ƙasa a Najeriya a cikin wannan tawagar duk da aka turo Kwararru ne ga su abin da nake so in ce shi ne eh, shugaban ƙasa ya sa shi wannan da ruwansa ne amma misali da farkon al'amari ya sanya lokaci da za a yi zaɓe na baƙi har muka ji ba daɗi a mu kafin wannan satin jiya ko shekaran jiya a canza ranar ai bai kamata yawan musulmai da musulunci a Najeriya yana kallon kalanda amma ya ce zai fitar da wannan kalanda saboda wani magana saboda tuhumar shi da muke akan ba shi da adalci ya ce zai saka wannan rana ta zaɓe a cikin watan azumi ba saboda yawan mu bai kamata a mana wani cin kashin ba a ce har an yi magana sannan kuma a janye a ce an yi gyara. to duk wannan abin da ake yi fa mu sani wallahi sallahi suna yi ne ba don komai ba saboda musuluncin nan dai da muke yi kano tana cikin jihohi ko ka iya cewa wallahi a duk duniyar musulunci fa a duk duniyar musulunci har kasashen larabawa da kake gani gabaki daya wallahi kafin ka samu inda ake addini irin kano Allah za ka daɗe ya kamata mu san wannan mu rika sa kasar mu a cikin addu'a ya sa jihar mu a cikin addu'a Allah madaukakin sarki ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali dan haka dai mu sani cewa lallai Allah madaukakin sarki ya yi alƙawarin cewa waje alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'una ko sa dawo da hankulan su da bi tafarkin wanda yake na daidai sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce me kala نعم آية تجبا بل يتراجعون كلمة تأتوا هؤلاء وآباؤهم حتى جاءهم الحق رسول مبين ولما جاءوا الحق قالوا هذا سن وإنا به كافرون نعم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون نعم Allah madaukakin sarki ya ce wa لولا sai suka ce laula da dai an saukar da wannan alqur'ani ala rajulin akan ko ga wani mutum min alqaryatayn azim daga cikin ko ɗaya daga cikin waɗannan alƙaryatai ko garuruwa masu girma guda biyu shi ne su ne makka da ta'if ahun ya ƙasi na rahmata rabbuka shin su ne za su rarraba rahamar ubangijinka na hannu na bainahum ai mu ne waɗanda muka rarraba ko muka rabe a tsakaninsu ma'ishatahum dangane da rayuwarsu fil hayati duniya a nan gidan duniya wa rafa'ana ba'dahum muka ɗaukaka sashen su fauka ba'din a bisa sashi darajatin da darajoji liyattafi da ba'dahum ba'dan sukuriya domin sashen su ya riƙi sashi a matsayin mai masa hidima ko mai masa aiki ya biya shi wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un lallai rahmar ubangijinka ita ce mafi alkhairi sama da abin da suke tattarawa na dukiya da arziki da dukkanin abin da suke tunanin suna da shi waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki ke ce wa qalu la nuzila hadha alqur'anu ala jima kayyatin azim mushrikai sun yarda cewa alqur'anin nan daga Allah subhanahu wata'ala yake da daidai kai abin da ba su so ba shine kasancewar Allah madaukakin sarki ya saukar da shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sun so a ce an saukar da shi ne daga a ɗauko wani daga maka babba mai matsayi ɗan dangi mai dukiya a ce shi aka saukar da ƙwar'anin to za su imani da shi idan ba a ɗauka a cikin maka a wannan ɓangare na dangogin mutane ba to a je ta'if wato a samu wani cikin manyan masu mulkin gurin ko masu dukiya a gurin a sauka masa da alƙur'ani to za su yi imani da shi ina fatan muna fahimta to amma sai zamanto a garin maka ne aka ɗauko wanda suke ganin ba ɗan famili ne wanda suke masu arziki ko masu wadata ko masu mulki ba wannan shi ne damuwarsu sai shi ne sai wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min al-qaryatayn azim sai Allah madaukakin sarki yake cewa ahum yaqsimuna rahmatar rabbik ai ba sun su ne za su raba wato rahmar ubangijinka abin nufi Allah subhanahu wata'ala shine yake da iko ya saukar da shi ga wanda iso Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah madaukakin sarki shine ya bawa kansa sanin inda zai kai saƙon manzancinsa ga wani ya zama shine ya zama shine manzo ko annabi dan haka ba su ya saraba ba dan haka kuma Allah sai yake cewa na nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayati dunya mu sani Allah madaukakin sarki ya raba rayuwar gidan duniya cewa lallai waɗansu za su zamanto a ƙarƙashin wasu suna musu aiki su biya su abin nufi ka yi ƙoƙari ka ɗaukar wa kanka salama cikin zuciyarka cewa lallai Allah maɗaukakin sarki ya fifita wasu akan wasu Allah maɗaukakin sarki ya fifita wani akan wani da mulki ko arziki abin nufi Allah maɗaukakin sarki ba zai bar al'umma su kasance kowa mai kuɗi ne ba idan kowa zama mai kuɗi babu kimarsu ina fatan mun fahimta yana da shi yana da shi waye zai zo za ka gina gida ya zo maka foundation waye zai zo ya maka ginin waye zai zo ya maka filasta ya maka fenti wane ne mata ka ta lalace ka ce zo in gyara maka wane ne za ka kai masa ɗinkin kaya kana so ka sa ya ɗinka maka shi ma yana da kuɗi dama ko in ya ɗinka biyan shi za ka yi da kuɗi <laughs> ya amfani da su ko ba haka ba ne to wannan hikima ce ta Allah subhanahu wataala abin nufi matakin da ka samu kanka na rayuwa na samun ka dan Allah ka yi ka rike shi ka gode wa Allah akan shi Allah madaukakin sarki haka yake rabawa arziki wani ya fi wani ina ta mun fahimta da haka Allah madaukakin sarki yake yake cewa na halqa sauna bainahum ma in fil hayatid dunya anan gidan rayuwar duniya Allah ce mu ne muke raba wato yanayi na rayuwarsu idan aka ce kuma kowa mai mulki ne waye zai je kuma yana yi wa wani bauta ko gadi idan aka ce kuma kowa talaka ne to da ya kwara samu abinci a ciki eh haka dole a samu masu arziki a ciki don ka samu masu arziki su san kuma ƙimar darajar abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce na hannu ƙasau na bayan mashi fi hayatun duniya ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات يتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون waɗansu sai suke cewa wai wannan ayar ko ƙarshenta wa rahmatu rabbika khairu mimma yajma'una Allah mana tana nuni ga tare ranar haihuwar annabi kuma ka ɗauka cewa ita ce ko ba ita ba haka larabcin za ka koma larabcin ne za ka koma kalmar cewa sai khairun mimma ya ji ma'una ba cewa aka yi ya ji ta ma'una ba kalmar larabci ya ji ta ma'una suna tattaruwa mutane amma ya ji ma'una suna tattara kuɗaɗe da dukiyoyi da ana komanci ma'ana ko babu dan haka akwai mancin ma'ana wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'una dan haka dai Allah madaukakin sarki waɗannan ayoyi da da yake cewa qalu lana zuwa hadal qur'anu ala rajul na azim haka nan Allah madaukakin sarki mun sani suna jiran cewa walamma ta'ahum kitabun min indillahi musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala allazina eh kafaru falamma ja'ahum ma arafu me kafaru bi falanatullahi eh 'ala al-kafirin malamai suka bayani dangane da suwa suke so a saukar da alƙur'anin koma bayan da aka saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce a ɗauko daga maka babban mutum ko daga ta'if malamai suka ce kawo malaman tafsiri musamman Ibn kathir alaihi rahmatullahi ta'ala zancen da yafi yafi yawa dai shine cewa daga maka a ɗauko al-mughira bin a al-walid bin al-mughira al-walid bin al-mughira daga makka inda kuma waɗansu malaman kamar imamu malik suka suka tafi kan cewa ba alwali jimin mai gida ba ne ba abinda a suka ce a ɗauko shi ne otubatu bin rabi'a daga kuma ta'if suna da yawa waɗanda suka ce za a ɗauko na farko akwai otubatu bin mas'ud sakafi wanda shi ne ya zo ruwaya ɗaya tare da alwali bin mugira na biyu akwai mas'ud bin amr a bin umar as-sakafi na shi shine umair bin amr bin mas'ud al-saqafi na hudunsu shine wanda ake kiransa da habib bin am bin umair al-saqafi na shine wanda ake kiransa da wato ibn abdiyalil na ƙarshe shine kinanatu bin abd am bin umair al-saqafi Allah madaukakin sarki shi wa kansa sani wa suke nufi da wannan a ɗauko mutum daga cikin maka ko daga cikin ta'if a saukan masa da shi da haka da Allah ya ce nahnu na bainahum muka rarraba musu cikin rayuwa na dukiyoyi da arziki kai mun san menene ba wa iyaka dukiya ba daga cikin irin abin da Allah madaukakin sarki ya raba ga mutane wani ya fi wani akwai hankali shi kansa bai wace wani ya wani hankali na gaba Allah maɗaukakin sarki shi ya bawa kansa sani kuma ibada ce ga wanda iso ne fahimta kaga idan mutum yadda da haka zai wani hasira dan Allah ya ba shi first class zai wani hasira dan ya fi shi maki zai wani hasira ya fi shi arziki ko dukiya dama Allah maɗaukakin sarki shi ne iraba wani ya fi wani dan haka dai faɗinsa kuma wa rahmatul zai fasaru mimma ya a ibnu kafir mimma jima'una idan ka duba tafsirinsa da sauran malaman tafsiri ka baki ɗaya musamman idan zaka duba waɗannan tafsiran guda biyar haka zuwa shida na farkon tafsiri wanda yake na farko wanda mutum ya kamata ya duba shine tafsirin imam tsabari na biyu su shine tafsir tafsir qur'ani azim na ibn kasir wanda yake bayani akan hada ayoyi aya da aya hadisi da hadisi ya fassara na ukun su kuma shine na fiqhu tafsirin Imam al-Baydawi to idan ka taho kuma akwai tafsirin e, Imam al sannan kuma ka iya dauko na baya bayan nan na Ibn al-Qayyim shi ma yayi tafsirin sa don haka dai dukkanin waɗannan malaman tafsirin idan ka je abin da suka fassara wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un suka ce bi harfil wahidi mu saurara mu ji afwan ne ba larabe bane ba larabawa suka ce bi harfil wahidi shine quotation ka ga magana wani kenan zaka dauko kalma bayan kalma ibnu kafir cewa i mimma bi aidihim min al amwali wa mata'il hayatid dunya na abin da ke hannunsu min ma bi aidihim na abin da ke hannunsu min amwali yana daga dukiyoyi wa masail hayati duniya da jin daɗin rayuwar duniya kaga kenan ba tare da yake magana ba amin afuwa wallahu a'lam wannan zamu iya ce ko zamu a ga minti biyar to yan uwa min afuwa dama ni ɗalibi ne ko malam ne baya nan insha Allah ta'ala za mu saurara a nan gurin abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mana Allah ya yafe mana Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani Allah maɗaukacin sarki ya sa mu cikin bayansa Allah ya karɓi ibadan mu